بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان miƙa dukkan يبود أبو godiya الله سبحانه وتعالى من ta'ala wanda موضوع ونساتيه Allah madaukakin sarki muke roko ya karba mana ibadunmu ya gafarta mana mu idan ba manta ba a jiya mun yi mana tunatarwa wannan risala al-muyassar fi ahkam siyam ko fi ahkam as wa adabihi na الدكتور abu aisha allah ya saka mashi da alkhairi a inda malam ya kawo mana wasu hadisai da suke magana game da hukunce-hukuncen azumi mabambanta sannan muka shiga gaban da ya kawo bayani game da sallar tarawihi da kuma shari'ancin wannan sallar tun daga ayoyin da Allah ya umarni da yin sallar dare da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bayyana cewa bayan sallolin farilla to babu sallah masu falala kamar sallolin dare da haka salloli suna da matakai-matakai wajen falala to na farilla su ne dama akan gaba daga su to sai sallan da mutum zai rinka yi a cikin dare da haka bayan Allah mutanen kirki ba sa wasa da sallan dare haka Allah ya sifanta su a cikin alkur'ani tatajafa junubuhum Ya المضاجع rabbahum khawfan wa tama'a akwai wani sirri a cikin ainihin wato sallolin dare wanda sai wanda Allah ya sauwaka kama yake fahimtar haka Allah ya yassare mana duka baki daya akwai gabobi guda biyu da ya cike wannan babin da su ina gani yana da kyau mai mana ishara jiya kamar ba mu taba su ba game da cewa idan mutum ya samu daman yin sallar tarawihi din to abin da ya ci shine ya rinka yi tare da liman tun daga farko har ƙarshe kada ya zama wato ba a karata da shi ba ko ba a fara da shi ba wanda wannan za ku ga alhamdulillah mu kam ana abun ya fara yin sauki amma a da ko kuma a wasu wurare har yanzu za ka ga mutane ba sa kula da wannan cewa a fara sallar tarawihi tare da kai kuma a gama tare da kai wannan shine falala wasu za a fara tare da su amma da an yi wasu adadin rakoyi kawai sai ga mutum ya tashi ya fita har an fara tunanin kowai wannan abun wata sunna ce ne zaman kanta ba sunna ba ce kawai ra'ayi ne mutane suka gina wa kansu tunani ɗayan biyu ne ko dai mutum ya ɗauka wani burgewa ne in ya ga mutane na fita kawai shi ma ya fita ko kuma wani ya yi tunana a wai aiki yana ishara zai tashi tsakar dare kenan don ya tashi ibada to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi al-Imam Tirmidhi wanda malamai sun tabbatar da ingancin wannan hadisi yake cewa man qama ma'al imani duk wanda ya sallar tarawihin shi ko ya tsayuwar sallar dare da ake yi tare da liman hatta yan farifa har aka sallame sallar gaba daya adadin rako'in da za a yi aka kare tare da shi kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta mishi ladan wannan daren gaba daya kamar ya raya su ne yana sallah kaga abinda dama kake tunani ko kike bukata shine samun ladan to yi tare da liman shi zai samu maka ladan har lokacin ma da kake bacci ma'ana a baka ladan shi amma an baka yi tare da liman ba akwai magana da ake cewa malam usaini ma yana cewa duk wanda aka fara sallar tarawih da shi ya yanke jiki ya fita to bai yi tarawih ba ma gaba daya ina fata an gane za ka sai mu kula da wannan Allah ya sa mu dace sannan abu na gaba shi ma'ana alhamdulillah kan ba mu da ainihin wato rudani a kan shi shine daman mata su ma su rinka halatta wannan sallar jama'a akwai wurare da wasu suke ganin cewa ba daidai ba ne zuwan da mata ke yi kuma suna hana mata zuwa wannan kuskure ne gaskiya hadisi karara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito yace mata bayan Allah kada ku hana su zuwa ɗakin Allah da duk matar da za ta ainihin wato zo sallar jama'a to wajibi ne kai a matsayinka namiji ka kyale ta tare da cewa an ce ka nemi izininka kai mijinta ko waliyinta to kuma kai ba a ce ka hana ta ba ina fata an gane sannan kuma su kiyaye ka'idoji da sharuɗa idan za su fita ma'ana su sanya sutura na addini su rufe jikinsu kada su fito mutabarrija rija. yi ado kamar suna biki a'a kada a mai da kuma masallaci wajen wani abu can daban sannan kada su sanya turare ta yadda idan suna tafiya za a rika jin kanshi yana tashi daga cikinsu to idan suka kula da waɗannan ya halatta su masu zuwa sallar jama'a da su wannan shine abin da yake daidai insha Allah Allah ya sa mu dace to bayan wannan sai mala ya kawo gaban da yayi bayani game da wato muhimmancin karatun alqur'ani a cikin wannan wata ya Ramadanu shahrul qur'an watan ramadan yan uwa masu albarka wata ne na alkur'ani don haka Allah madaukakin sarki ya zaɓi watan ya saukar da ƙur'ani a cikinsa kamar yadda yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran to alakanta saukar da alkur'ani a cikin watan ishara akan ana son bayan Allah su yawaita karatun wannan littafin kenan ina fatan jama'a gani sama da yadda wato ake yi a wasu watanni abu na biyu Malam yace fa'ala al-muslimi an yajtahida da tilawati al-qur'an wa khatmi da haka kowane musulmi ya ƙoƙari wajen ya ga ya yawaita karatun alkur'ani a cikin wannan wata kuma idan da hali ka karance qur'anin gaba ɗaya kai hatma wato ka fara tun daga farko kuma ka sauke aksara min gairi hada shahar wato ya zama kayi wannan lokaci masu yawa fiye da yadda kake yi a wasu watanni da ba wannan ba shi yasa hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah da sai ba bada labari cewa babu watan da wato kaman ka ce kula wajen darasin karatun alqur'ani kaman watan ramadan aka ce manzon Allah yana yin mudarasa da shi da jibril malaika jibril a cikin kowane ramadan sai sun sauke karatun alkur'ani kaga a sauran watannin ma suna yin wannan mudarasa domin a cikin su ne malaika jibril sai kawo mishi wahayi a cikin shi ne ainihin wato yake kawo mashi alkur'ani to amma ba a ce yana yin mudaratan farko har zuwa ƙarshe ba sai a ramadan to daga nan zaka gane irin ƙarfin da karatun alkur'ani ke da shi a cikin wannan wata abu na biyu ma ne yace halal muslimi an yi ta'addaba bi adabi tilawati alqur'an wannan ma yana da muhimmanci idan zaka karatun alkur'ani kuma to ka kula da wasu ladabi da ake son mai karatu ya kula da su na alkur'ani kar mu manta alqur'ani maganan Allah ne da haka muna buƙatar mu samu all its cost wajen mutum ya kiyaye ladubban karatun an gane wannan da kyau ko menene waɗannan ladubban malai yake cewa minal wudu'i idan so samu ne duk sanda za ka yi wannan tilawar to kai zan kana cikin tsarki kana cikin alwala wannan ladabi ne wanda yana da matukar muhimmanci tare da mu da damun mu ba ma kulawa da su kuskure ne kuma gaskiya manzo Allah aka ce ko ambatan Allah zai to baya yi sai in yana cikin halin tsarki wani ya taba zuwa ya mishi sallama sai manzo Allah ya jinkirin amsa sallama me yasa saboda a lokacin ba shi cikin tsarki sai da ya tsaya ya taimama tukuna wato menene tsarki mafi kusa da zai iya samarwa da ya jafa bango ya yi taimama ya shafa fuska sannan sai ya ce wa alaikumus salam saboda sai ce fa inna allaha huwa salam domin Allah shine assalam to ba na son ambaci sunan Allah ala ghairi tahuri a halin ba shi cikin sarki to ina kuma ga zaka karanta maganan Allah so in so samu ne ka san cikin alwala kuma wannan ladabin jama'a hatta ƴaƴanmu mu ladantar da su haka ƴaƴanmu da muke tura su suke zuwa makarantun hadda ko da muke cewa su ɗauko ƙur'ani su karanta sai mu ce musu to kafin ku fita ku tafi makaranta ku je ku yi alwala me yasa saboda za ku ɗauki ƙur'ani za ku je ku yi karatu a can daga nan sai su saba cewa ashe ƙur'ani to ana so mutum ya zama cikin sifa ta kamala kafin ya mu'amala da alƙur'ani Allah ya sa mu dace abu na biyu idan so samu ne mutum san da zai yi tilawar ya zauna zama wanda zai alanta cewa yanzu aikin da zai yi shine karatun sai ya fuskanci alƙibla wannan ma yana da cikin ladubban karatun alƙur'ani sannan in so samu ne a siwak mutum ya goge bakin shi kada ka rinka karatun alkur'ani da warin baki kai asuwaki, kamar yadda aka sunnanta yin asuwaki yayin sallah kagan kana cikin sallah ganawa kake da Allah mahalicci kuma a cikin sallan za ka yi karatun alkur'ani shi yasa annabi ya ce ba don kada ya tsananta wa al'ummarsa ba da ya mai da shi dole duk wanda zai yi sallah sai ya asuwaki. to duk da ba a farlanta ba kai ya kamata sai ka yi ƙoƙari ka rinka zamowa cikin wannan hali na asuwaki kenan sannan abu na hudu duk sanda mutum zai fara karatun alkur'ani ya tabbatar ya fara da isti'aza domin wannan umarni ne daga Allah maɗaukacin sarki idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim in za ka karanta alkur'ani kai isti'aza kuma isti'aza kai irin wanda ya tabbata daga Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi لكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه حكمة كثيرة السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ونشن استئابة ليتبتع بدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبنوك ما رأيته لتكن تلاوتك تلاوتك للقرآن بقلب حاضر وإذا كفار راتن القرآن كما ka yi ƙoƙari iyayenka ka tattara zuciyarka akan karatun da kake yi wannan na daga cikin hikimar da ta sa aka ce an fi so mutum ya buɗe mutafi ya karanta a ciki domin yayin da ka buɗe idanka na ganin abin da kake karantawa ya fi baka daman kusantar da hankalinka da zuciyarka akan abin da kake karantawa fiye da in kana yi da ka za ka gan kana yi da ka kawai kana wasu waige-waige ma so wasu abubuwa na iya ɗaukar hankalinka tunda abu ne da ka haddace ka ji kana yi amma hankalinka ba shi akai da haka manyan malamai tun daga cikin sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa mushafi suke budewa kaga ya ci fassara mutum yana cikin ibada da haka ka buɗe ka karanta a cikin mushafi ko da ka haddace wannan ya ci falala da haka ka tattara zuciyanka khashi'in kana mai ainihin wato kankan da kanka mutadabbirin lima'ani ma'ani sannan in kana karantawa idan Allah ya sa kana fahimtar ma'anonin ka rinka tadabburi kan shi duk inda ka ji Allah yana ba da labarin wasu al'umma ka rinka cincincini game da wannan labarin duk inda ka ji Allah na bayani game da wasu hukunce-hukunce ka tsaya ka rinka la'akari da waɗannan hukunce-hukunce abin da ya shafi hukuncin sallah hukuncin azumi hukuncin aure hukuncin saki duk waɗannan bayanan ka rinka tsaya kana tunani a kansu ko kuma bayani game da sifofin Allah maɗaukakin sarki da girman matsayin Allah ka tsaya kana ta tadabburi akai wannan shine cikakken wato yanayi da ake son mai karatun alkur'ani ya samu kansa a ciki haka duk inda ake bada labarin aljanna ka yi tafakkuri akai duk inda ake bada labarin wuta shi ma ka tsaya kai ta tadabburi za ka zo ka ji me ake so sakamakon wannan saboda ba da hankalinka a cikin hakan zai baka daman abin da za a ambata a gaba insha Allah malayin istishadi da wasu ayoyin alkur'ani kamar faɗin Allah madaukakin sarki kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Allah ce wannan littafi ne ko wani littafi ne muka saukar maka ne cike da albarka me hikiman saukar maka da littafin Allah yace liyadabbaru ayati saboda masu karatun shi su rinka tintintini game da ayoyin wannan littafin wala yatadhakkara ulul albab sannan masu cikakken hankali su rinka yin wato wa'azantuwa da abin da suke karantawa a ciki a wani wajen Allah yake afala ya tadabbaru na alkur'an wai ba kwa tintintini ne in kuna karatun alkur'ani amma ala kulubin akfaluha ko ko zukatan ne suka riga suka bane Allah kyauta abu na hudu yustahabbu tartilul qur'an mana yace abinda aka so shine mai karatun alkur'ani ya rinka yin tilawan da tartili da haka ba wai karatu ne a gurguje ake bukata ba wannan a cikin sallah fa ko a wajen sallah jama'a ba daidai ba ne a zo ana karatun alkur'ani kamar ana gangara gari gari garra haka a'a ana son ka rinka yi daki daki wannan shine umarnin da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma manzo Allah a aikace ya karantar da al'umma Allah ya ce warattilil qur'ana tartila dan haka ka karanta shi wa Hubi bi ta'annin karatu cikin natsuwa kana yin shi a hankali cikin natsuwa biduni ajala. ka ji fa duk wannan ka fahimci me ake cewa banda fa gaggawa jama'a ana ganewa ko saboda ainihin wato wannan shine umarnin da Allah ya yi in za a yi karatun alkur'ani abin da ake so shine duk sanda kake karatun alkur'ani ka rinka hasaso girman Allah da kake karanta maganar shi daga nan za ka gane abu ne wanda bai kamata a ce ka yi shi yadda ka ga dama ba a'a sai yadda ya dace Allah ya samu dace mala yake kamar yadda yustahabbu tazyinu sauti inda qira'atul qur'an to kana yin wannan karatu cikin natsuwa kuma ka rinka yin wato yin karatun da murya mai daɗi wannan shi ma mustahabbi ne na yin wato karatun alkur'ani ya zama kana yin karatun da murya mai daɗi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an duk wanda baya rera karatun alqur'ani da murya to ba shi tare da mu kuma kowa gwargwadon muryan da Allah ya bashi ya karanta da shi ta yadda za a ji dai ka rangada karatun alqur'ani yadda abun zai yi maka dadin saurari, in ma wani na sauraron ka shi ma zai ji dadin karatun jama'a an gane wannan da kyau ko wannan hadisin al-Imam Bukhari ya da shi a wani wajen Annabi umarni ma ya bada yace zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum ku ƙara wa al-Qur'ani ado da muryoyinku wato ƙur'ani littafi ne ko magana ne dama mai cike da ado to ka ƙara adanta shi da muryan da zaka karanta da shi shi yasa zaka ji idan mutum yana karatun al-Qur'ani da murya mai daɗi mai kyau sai ka ji karatun alkur'ani yana shigan mai saurari kai kanka da kake karantawa za ka ji wani irin ƙarin wato nishaɗi a cikin karatun fiye da kawai ake kana karanta shi babu tsari haka ina fata an gane so a yi ƙoƙari a yi waɗannan su za su samar mana da cikakken ladan da ake fata insha Allah manzo Allah yake fa inna sautal hasana domin abin da yake faruwa shine murya mai daɗi yazidul qur'ana husna yana ƙarawa wa alqur'ani kyau sai ka ji an karanta wani sura ko wani aya ka haddace shi ka san shi amma yanayin yadda za a karanta sai ka ji tasirin shi ya ƙara tirsasuwa cikin zuciyarka fiye da yadda kake a da annabi ya taɓa sauraron wani sahabi mai suna abu musa al-ash'ari kamar da al-imam bukhari da muslim suka fitar da hadisin annabi na wucewa ne ma sai ya jiyo muryar shi yana sallar dare manzo Allah ya je yadda yake rangada karatu kai sai da annabi ya ci birki saboda daɗin karatun zama an gano wannan ke ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi sai yake cewa ina ma da ka ganni na wuce ta bayan gidanka cikin dare sadda kake sallar dare na ji ka abin ya kawatar da ni yace muryanka an baka murya irin na da dawud sai abu musa yace ni ko wallahi ya manzo Allah da na san har ka tsaya sauraron murya na da na ƙara gyara maka murya la habbartuhu laka tahdira kaga duk wannan yana nuna shi haka ake son ayi mu'amala da alqur'ani a wani lafazin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuna son ku san wanda yake karatun alqur'ani da kyau allazi idza sami'tumuhu khashitumuhu yakhsha Allah wanda in kuka ji karatun shi ku da kanku za ku rinka jin tsoron Allah mai karatun yana bayyana a zuciyarku cewa kai wani akwai alamar tsoron Allah a cikin karatun nan nashi to shine mai karatu mai kyau kuma an gano wannan ke ko alkur'ani kenan Allah ya ba mu ikon gyarawa abu na biyar idan mutum ya kula da waɗannan abubuwan da aka lissafa to shi zai kai shi zuwa ga wannan gabar idza marra alqari'u idza marra alqari'u bi ayatin fiha dhikrul janna sa'ala Allah aljanna idan mai karatu ya zo kan wani aya da ake ba da labarin aljanna to ana son ka ci birki ka roƙi Allah ya tabbatar da kai daga cikin mazuwa aljanna wa idza marra bi ayatin fiha dhikrun nari haka idan mutum ya wuce kan wani aya da yake bayanin wuta to ya nemi Allah ya tsare shi daga wuta ina fata an gani kamar yadda idan ya wuce ta kan wata aya da ke bayani game da wata rahma ko ni'imar Allah nan ma ya tsaya ya roƙi Allah ya tabbatar mishi da wannan rahman da ni'ima aw bi ayati tasbihi ko wata aya da take magana game da tasbihi an ce a mutanen da Allah ya halitta suna tasbihi ko sammai da kasai suna tasbihi sai ma sai ka tsaya kai tasbihi aw bi ayati sajdatin sajada ko in ka wuce wani aya da ake son ai sujuda to ka tsaya kai sujuda a daidai wajen waɗannan za ka ainihin iya kulawa da shi ne idan ka yi karatun cikin natsuwancan da aka ce kuma wannan fa ko a cikin sallah jama'a to kiyaye tare da da damar mu ba mu san wannan ba kana cikin sallah musamman nafila ba ta farilla ba idan ka zo kan wata aya da take bayanin wani aljanna ko mutanen kirki to ka tsaya ka roki Allah ya sanya ka ciki ko ya baka wannan aljanna in ka roki wani aya da ke bayani game da labarin yan wuta ka roki Allah ya tsare ka daga ire-iren su kuma Allah ya tsare ka daga wuta wannan sunna ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama huzaifa ya bada wannan labari cewa ya taba bin annabi sallah sai annabi ya karanta suratul baqara da suratul nisa'i da suratul ali imran a bisa wannan tsarin duk a raka'a daya yace manzo Allah duk in yazo kan wata aya na rama sai ya tsaya yayi addu'a Allah ya tabbatar masa duk in yazo kan wani ayan azaba sai ya tsaya ne tsarin Allah in yazo ayan tasbihi sai yayi tasbihi an fahimta ko to wannan ne abin da ake so mai karatu ya kula da su Allah ya sa mu dace imam muslim ya fitar da hadisi abu na ƙarshe mala yake yanbaghi lis-sa'imi an yatadarasa al-qur'an kun gani ana so kai ne azumi a cikin watan ramadan to ka samu wanda zaka rinka mudarasan darasan qurani tare da shi imma daga kai sai shi imma a cikin jama'a irin yadda ake yin majalis na tafsirin al ya zama kana da wani nasibi na abin da kake samu na majalisin darasin alkur'ani a cikin watan ramadan sai ya ce kuma ka san hukunce-hukuncen alkur'ani saboda hadisi da abdullahi dan abbas ya ba da labari al bukari bukhari da muslim fita da hadisin yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi dama ya fi kowa fa alkhairi ya fi kowa kyauta in kana son ka ga kyauta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a gaba da kowa sai ce amma kuma baka sanin wato irin girman kyautan da annabi yake yi sai in an shiga watan Ramadan a lokacin kyautan da annabi yake yi har yafi kyautan da iska ke yi wa bayan Allah yace wa kana jibril yalqahu to me yasa annabi yake ƙara yawaita kyauta a cikin watan yace saboda suna haduwa da mala'ika jibril fi kulli lailatin a kowace dare na ramadan na watan ramadan yudarisuhu alquran kun gani ko sai fi mudarasan alqurani da haka kai ma ka samu wani lokaci da asuba ne da hantsi ne bayan azhar ne bayan la'asar ne a'a bayan sallar tarawih ne da daddare ya zama akwai wani mudarasa na alqurani da kake yi a cikin watan ramadan sai ce idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu da malaika Jibril sai su mudarasan alqur'ani to wannan haduwa da suke yi da mudarasan da suke yi shi yake ƙara wa manzon Allah ƙaimi wajen yin kyauta da haka gari na wayewa annabi sai ya ƙara yawaita kyautan shi fiye da yadda kowa ke tunani hina yalqahu Jibril ajwadu bil khayli min ar-rihil mursala to duk sanda annabi ya haɗu da malaika Jibril ya fi iska da yake gabatan saukar ruwan sama iska mai sanyi iska mai daɗin shaƙa annabi ya fi shi yawaita alkhairi a cikin watan ramadan to wannan shine yadda ake son musulmi ya mu'amalanci wato littafin Allah alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka Allah ubangiji ya sanya mu daga cikin ahlul qur'an wanda alqur'ani zai cece su a ranar alkiyama yan uwa masu albarka a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu a darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu